أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وأنا مسلمي tare da ku muna jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya ni'imtar da mu ya ba mu lahiya ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke ƙoƙarin fahimtar da kawunan mu aƙida kyakkyawa ta addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta ta wannan darussa kuma ya ba mu kyakkyawan aiki domin mu samu tsira a wannan duniya kuma mu samu tsira a ranar gobe kiyama insha Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwanmu musulmi idan ba ku manta ba muna nan ga ba ‘yan asha'ira dalili wanda zai gamsar da su su dawo daga tunanin da suke wanda yake da kuskure inda suke cewa gaba ɗayan ayyuka na ɗan adam kai ga ma ɗan adam ba duk ayyukan da muke gani cikin wannan duniya suna faruwa ba wai wannan abubuwan suke yin su ba Allah ne kai tsaye ke yin su babu wani wanda yake yin wannan abubuwa illa Allah subhanahu wa ta'ala inda suka kalli zahirin aya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qulillahu khaliqu kulli shay'in to mun zo musu da raddi na hankali wanda ya gabata sannan mun zo da ayoyi wanda muka ishara cewa Allah subhanahu wata'ala ya sa dalilan wasu abubuwa da suke faruwa ta hanyar wasu halittu wanda ya yi ba kai tsaye shi ne yake yin abubuwan ba inda mun kawo inda muke cewa mun kawo wata aya wadda Allah subhanahu wa yake cewa shi ya yi halitta shi ya yi abin amman halakar samawati wal arda wa an zala lakum mina sama'i ma'an فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم wurin Allah ya nuna cewa تيوا شيكي فتر دا أبندا aka shuka ko aka sa cikin ƙasa da ma wanda ma mu saba shike fito da su daga cikin ƙasa ɗin bayan ya saukar da ruwa to a nan wurin kuma ayar da muke son mu kawo wanda a nan ne muka tsaya wadda kuma nan wurin sai Allah ya nuna mamu waye ke fitar da abin ku saurara sai ke cewa mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi sai ce ka mathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim a nan wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin wannan ayar misalin waɗanda suke yi ciyarwa a cikin hanya Allah suke badawa fi sabilillahi kyautar da kuke yi ‘yan uwana musulmi Allah ya ce misalinta kamar misalin wanda zai bada abu guda ne kamar misalin wanda zai shuka ne ƙwaya guda cikin ƙasa amma wannan ƙwayar mi za ta fito za ta fito da zangarniya har guda bakwai su kuma zangarnon nan guda bakwai a cikinsu kowane akwai ƙwaya haɗari kowane ɗaya kenan wajen ya sa ƙwaya ɗaya ta bashi. albarka ta ƙwaya ɗari bakwai sai Allah ya ce kai wannan misali ne kawai Allah yana lullunkawa ma hiye da yadda ya ga dama in kai abin lalle cikin tsoron Allah da taƙawa da ikhlasi ga Allah Allah yana baka ma hiye da haka nan hiye da haka nan Allah zai baka saboda mi Allah wasi'un alim Allah wanda yake masani ne ya san kowa ya san abubuwan da ke cikin zukatan mutane wanda duk yayi nihi na alkhairi mai kyawo gulgudan wannan nihin naka Allah yana lallanka maka saboda haka nan kenan wannan ayar abin da muke son mu gane ciki sai yace ambatat can wata ayar ta wuce fa ambatna bihi ambatna mun fito mun fitar daga cikin ƙasa nan kuma sai ce wannan ƙwayar kamar ita ce ma ta fito an ba ta saba a sanabil ku duba gani wannan aiki ne wanda Allah sai ya ce ga abin da yake yin shi alhali haƙiƙanin wanda yake yi kai misali kamar wanda ya taɓa wucewa misal da muka bada kyakkyawa nukon wutar da yake bada haske ita ƙwan wutan nan tana da nata aiki amma ainihin waye ke bada wata? wannan motar ɗin nan wannan injin na wanda yake haihuwar wuta yana aiko ta tana ba duk kwayakwai na wuta to waɗannan su ne shi ne ainihin wutai shi ne ainihin hasken na'am ita ma wannan kwanta wuta tana da nata aiki shi ne ake cewa kamar da kasan mutum kenan kamar shi ne wannan kwanna wuta yadda mutum yake aiki to haka nan ne yadda ka gane cikin misalin kwai yadda yake bada haske kenan in ka gane kwai shi ke bada haske kuma gwalgwadon aikin shi ba shi ne ainihin mai bada hasken ba na hakika akwai abin da yake kamar yanzu ka ɗauki wuka ne misalin da ake bada kuma wani mutum ne ɗauki wuka sai ya zo yana yanka wani wani abinci misali yana gyara abinci albasa ce ke yanka miye yake yanka shin wane ne ainihin wanda yake yin aikin kana cewa mutumin shi ke wannan aikin amma wa ke yankawa wuka ke yankawa wuka ita ce a matsayin kamar mutum cikin ayyukan da yake yi mutum kuma shine a matsayin kamar Allah shine ainihin mai bada kudura shine wanda hakikanin mai bada kudura ta yin wannan yanka din ta yanka wannan abubuwa din wato kenan anan mun gane misalsalan da muka kawo na cewa ɗan adam da dukkan sauran halittu suna nasa tasiri cikin ayyuka kamar yadda Allah shine ainihin mai yin wannan aiki ɗin ba wai wani abubuwa ba daban ba wai Allah ne kaɗai mai yin aikin ba to wannan shine a takaice dalilin da za ba su sai a yanzu za mu dalilin wasu wanda ake ce ma masu mai da dukkan al'amari su kuma ga mutum mun hito daga ‘yan asha'ira wanda suna ganin gaba ɗayan aiki Allah ke yin shi yanzu wannan miye su kuma akwai abin da suke shi matsoro sai suka tai akan wai tafwid Allah ya bar mutum aikin mutum mutum shi ke da ‘yancin yin shi ɗari basa ɗari babu wani alaƙa tsakanin shi da Allah mahalicci cikin wannan ayyukan nashi gaba ɗaya kaf saboda su kuma suna kallon adalci na Allah saboda Allah ya alƙawalin sa wasu cikin aljanna ya yi alƙawalin sa wasu cikin wuta wanda suka bi shi aljanna wanda kuma suka ƙi bin shi cikin wuta saboda haka ne suka ce ai Allah tunda adali ne to dole ya kasance mi dole ya kasance ayyukan mutum gaba ɗaya shi aikata kayan shi Allah bai da wata alaƙa cikin wannan ayyukan kun gani kenan su gudun matsalar da 'yan asha'ira suka fada su suka zo da wannan dalili alali shi ma wannan babban kuskure ne yaya za a ce mutum shi ke da 'yanci cikin ayyukan shi gaba ɗaya kakaf misalin ne da muke bada na wutan nan ko na wanda ya ɗauki wuka yana yanka wani abu wannan kana gane lalle lalle yaya matsayin mutum yake yaya kuma matsayin Allah yake yaya matsayin aikin mutum yake yaya matsayin aikin Allah yake mutum yana da zaɓi na ya aikata kaza yana da zaɓi na in yi kaza in bar kaza lokaci guda kuma wane ne yake bani kudura da iko da lahiya da duk abubuwa ga sanan wanda Allah ya tattara waye yake bada su Allah ne yake bada su da duk ya jaye su bai bada ba ina iya ina iya samun zaɓi yanzu wanda bai wanda Allah ya amshi ma lafiya yana kwanci kan gado ba ya iya tashi yana da zaɓi ya ce kai bari in zaɓi tsakanin in tashi in yi gudu ko in yi tahiya ko sauransu yana da wannan zaɓin kaga an amshe zaɓi a gare shi to haka ne badawa ta Allah take ni'ima ta Allah ita ke bamu ita ce babbar ƙudura sannan daga baya a zo ga zaɓi na mutum shi yasa mafi yawa ayyukan Allah subhanahu wata'ala ba yana yin su bane kamar da ake cewa kai tsaye shi yana yi ne ba wai kai tsaye ba mutum shi ke sa ko sauran halittu su yi kai tsaye wasu ayyuka kuma kai tsaye shi ke yi shi yasa gaba ɗayan ayyuka na Allah mu saurara da kyau wasu yana yin su ne kai tsaye mubashir wasu yana yin su ne ba wai mubashir ba wasita ce ko kuma mu ce shi gaira mustaqim ne ba kai tsaye ke yin su ba yana sa wani abu ne ya yi wannan kamar da muka sani yana sa mala'ika azra'il ya karɓi rayukan mutane alhali yana iya amsar rayukan mutane kuma kai tsaye yana yin hakan a takaice dai su ma wannan waɗanda suka ce akan tafwid su ma babban kuskure ne kuma wannan shine raddin da muka zo da shi na cewa sun haɗa cikin kuskure Allah subhanahu wata'ala yana da nashi babban iko da ƙudura wadda yake ba halittu su kuma halittu suna da nasa zaɓi cikin ayyukan da suke yi ba a cewa duk ayyukansu su suka aikata kayansu babu zaɓin Allah ko ko babu ikon Allah a ciki sannan kuma ba a cewa Allah ne gaba ɗaya aikata saboda Allah ya ba mutum zaɓi shi ya sama ya alƙawalin wanda ya bi shi zai sa shi aljanna wanda ya ƙi shi kuma zai sa shi a cikin wuta saboda da ba su da zaɓi da bai wannan ba sannan kuma mu sani ƙa'ida ta cewa in aka ce wannan wajibul wujudi ne ma'ana mahalicci da shi da wanda aka halitta akwai tsananin alaƙa tare da su wadda baya yiwuwa a zo a ce wai wannan wanda aka halitta ɗin yana da iko ya abubuwan da duk yake so ya hita daga kulawa ta wannan wanda ya halice shi duk abin da ya halice wani zaka samu yana da alaƙa da shi da wanda ya halice kullum suna tare na'am sai dai wasu illoli da aka taɓa bayani kamar masu hayyawa su shirya su tahiyar su kawai mutum ne zai zo ya yi gida shi ke da ikon halitta gida ya halice shi ya tsara shi ya komi shi na an biya shi kuɗin shi ya tahiyar shi yanzu ba ruwan shi da wannan wa zai kula da gidan wani zai zo shi ne suke ce wai illa wadda take shiryawa ta shirya ta ƙare ta tahiyarta mu ba wannan illolin muke magana ba illa dai wadda muka abbara cewa wajibul wujudi ce da wannan wanda ta yi shine mumkinul wujud to ba su rabuwa kullum suna tare in ka waga kyautatawa da wajibul wujud yake ma mumkinul wujud ya yanke to lalle mumkinul wujud ya kare rayuwa kenan wannan shine wanda abin da za mu rike kullum sai kuma dalilin mu na gaba ko kuma nazariya ta gaba wanda duk da ke tana da faɗi kuma ga lokaci yana kusan kwarewa. amma dai duk da haka muna da minti kamar uku za mu ishara kanta shine nazariya ta wasu malamai waɗanda ake ce ma adaliya wanda su sun kalli adalci na Allah daga ciki tunanin imamiya kenan wannan wanda za mu kawo shi ne na cewa na ɗaya mu riƙe in aka ce wannan wuta ce tana ƙuna lalle ita ke ƙuna ɗin in an ce ruwa suna warware ƙishirwan mutum da na dabbobi da na sauransu lalle suna yin haka in an ce kaza yana yin kaza to lalle yana yin kaza kar mu wannan saboda wannan hakika ce wadda muna rayuwa da ita fitira ta dan adam halitta ta dan adam in yi koma dan adam duk wanda ya koma kan shi ya san da cewa akwai irin wannan mun san da cewa ƙasa tana fitar da abin da aka samu ta har ma shi yasa iya aka samu ta taki sai ka samu tana fito da abin da aka sa mata da kyau kuma da sauri ita ce ke hidowa shi sa ce tana fitar da kaza kenan duk dan adam ɗin da ya koma makan shi yana ganin wannan hakika hakika akwai ta wannan shi sa ma Allah kamar da muka ce wani wuri yana cewa Allahu ya tawaffa al hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah anan wurin a cikin wannan aya ɗin wadda ta zo cikin suratul zumar yana cewa shi yake karɓar rayukan mutane har zuwa ƙarshen aya amma wata aya sai ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila قل يتوفاكم و ملك mala'ika shi ne ke karɓar rayukan mutane alali can wurin ya ce shi ne ke yi kenan abu ne wanda muna ganin shi ƙarara cikin wannan ayoyin sun nuna mu cewa wani wuri Allah shi ke yi wani wuri kuma yana sa wasu su yi wannan ƙa'ida ce saboda haka wannan kusan shi ne inda za mu kawo ɓangaren nazariya adaliya duk da akwai wasu dalilai cikin raddi da muka bado ya ba mu amsan wannan za mu dakata a nan dangane da abin da ya shahi tauhidi na khaliqiyya sai nan gaba za mu shiga cikin tauhidi na ibada insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin